واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا waɗannan kafirai masu sun yi rantsuwa mai ƙarfi mai kauri cewa wallahi idan manzo ya zo musu daga Allah yana musu gargaɗi daga azabarsa za su kasance mafi tsayuwa da bin gaskiya sama da Yahudu da Nasara da sauransu yayin da annabi Muhammad ya zo musu a matsayin manzo daga Ubangijinsa yana tsoratar da su azabar Allah ba abin da zuwan nasa ya ƙara musu face ƙara nisa ga barin gaskiya da makalewa ɓata ba su cika abin da suka yi rantsuwa mai ƙarfi a kansa ba na cewa za su zama mafi shirya daga waɗanda suka gabace su.